jama'ar musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu safiya ce yau taron juma'a wacce ta daidai da safiyar bakwai ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka koma wasa madina yau shekara dubu kenan da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda ya daidai da sha biyar ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma a ci gaba da karatun wannan littafi mai magana a kan mata 'yan wuta in ba manta ba a karatun da ya gabata man tsaya a daidai inda malam ke cewa wa malin shaitanin mal'un gharadun fi ta'alimihi insana sihir illa duka billahi ta'ala shaidan tsinanne bai da wata bukata wurin koyar da ɗan adan yin sihiri sai dan ya ga shi ɗan adan ɗin ya zama mai yi wa Allah shirka ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce idan ba manta ba anan za mu tashi Allah ya ce wa mayu allimani min ahadin hatta ya kula innama nahnu fitnatun fala takfur wa mayu allimani min ahadin hatta ya kula innama nahnu fitnatun fala takfur waɗannan aljanu guda biyu Allah ke cewa ko shaɗano guda biyu wa ma yu'allimani min ahadin ba sa koyar da wani yin sihiri bokanci tsafi kara kara duba hatta ya kula har sun ce innama nahnu fitnatu mu bala'i ne masifa ne mu fitina ce mai cin imanin ɗan adam don haka fala takfur karka yadda ka zama zunzurutun kafiri don bokanci tsafi asiri duba maita yakkara-kara bokanci wannan duka kafirci ne don haka shaidanin aljanin da ke nuna wa mutane yadda za su yi sai sun ce mu fitina ce mai cin imani za mu raba ka da imanin da kai ne da Allah da haka ka kafirci abin nufi ran kiyama karka zarge su jama'a kun gane ku? fayata allamu na minhuma su mutane masu koyon bokanci da tsafi da asiri da duba da sauransu sai ka ga suna koyan waɗannan abubuwan daga wurin waɗancan shaidanin aljanu wanda ma yi farriko na bihi bainal mar'i wa zaujishi za ka ga suna koyan daga wurin waɗancan shaidanin aljanin abin za su yi wanda zai taimaka su raba tsakanin mutum namiji da matarsa jama'ar musulmi kun gane wannan a tsafe-tsafe wannan tsafin shi ya fi muni shi ya fi bala'i shi ya fi musiba kuma in za a yi shi a nan ne aka fi yin tsaba tsabagiyar shirka ga Allah wa sai Allah ya ce wa mahum bi dori na bihimin ahadin illa bi iznillah su bokaye da ke koya a wurin aljanu yanda za su raba tsakanin mutum da aljani mutum da matarsa ko kuma su wani asiri wanda in allah ya ga dama su sa wata cuta ko su sa wata matsala ga ɗan adam to su bokayen ba su zama masu iya cutar da wani da yin wannan sihiri ko tsafi ba illa bi lai in kaga sun cutar to sai in allah ya so sai da izinin allah sai allah ya ga dama wa ya ta'allamuna ma ya ruhu boka yana koyan abin da zai cutar da su ya ɓata musu alaƙa tsakaninsu da ubangiji ya ɓata musu imani wala yanfa'uhum kuma ba amfanin da ke musu duniya wa lahira don wallahi boka ko ɗan duba ko ɗan asiri bai da natsuwar zuciya sannan da kallon fuskarsa za ka ga wannan bai da alamar mutumin arziki ne duk inda mai bokanci yake ka kalle shi ko mai yin asiri ko tsafi duk inda ka kalle shi za ka ga baya ba da sha'awa saboda ganin shi za a ga gayanan kama wani shaidani kama wani mugun mutum gayanan dai da wata irin kama jama'ar musulmi kun gane ku da haka ba amfanin da abin da suke koya yake musu illa suna ganin ana ba su kuɗi wannan amfani ne suke gani kamar na duniya ko mutane su ga wani boka a gari ya zuwa gina kafcecen gida ya yi kaza ya wannan mota iri kaza ya yi kaza wannan duk a iska wallahi bayi da natsuwar zuciya sannan ka kalli fuskar shi kullum za ka ga fuskar tashi kamar dai wanda dama da ganin shi dan wuta ne haka za ka rinka mai kallo in dai da imani a tare da kai Allah ya ce da alim kuma su da kansu bokayen sun san lamanishtarahu duk wanda ya je koyi bokanci ko asiri ko tsafi ko duba ko yar kara-kara ko ɗaya daga cikin abubuwan nan na tsafe tsafi, sun san duk wanda ya je koya malahu fil akhirati min khalaq baya da rabon komai a lahira bai da wani abu wanda yake na alkhairi ne da Allah ya tattala komin kankanta su a lahira bai da shi wala bi isa ma sharau an anfusahum tir kaico ala wadaran abin da suke sai kansu da shi ta hanyar yin sihirin nan laukanu ya alamuna amma da su san haka suratul baqara aya ta 102 malam yace wa haddu sahir hukuncin shari'ar musulunci a kan kafiri alƙatu duk inda aka ga boka ko ɗan duba ko mai asiri ko mai tsafi ko 'yan cultism jama'a kun gane ko ko masu 'yan duba-duba ko masu 'yan kara-kara ko masu maita duk inda aka gansu hukuncinsu a musulunci shine a kashe su kuma ba kashe ka anan ba dai hukuncinka a musulunci kisa li'annahu kafiru. domin duk inda ka ga ɗayan waɗannan zunzurutun kafiri ne kowane ɗayan cikinsu au karibun minu ko kuma ya kusa da a ce kafiri ne jama'a kun gane ko ku dibi matsalar wanda ake cewa ya kusa da ya zama kafiri shi ne wanda zai tashi je wurin boka boka ya faɗi magana amma ka ji ta ƙetara hankalinka ka ƙiyarta to wannan ka kusa zama kafiri a misluhu ko ma uwa kuɗe uban kuɗe da shi ka zama irin shi Don hukuncin boka da hukuncin wanda ya je wurin boka duk ɗaya ne a musulunci kafiri ne an gane ko amma shi wanda ya je sai in boka ya magana ya yadda ya amince ya aiki da ita to wannan shi ma ya zama zunzurutun kafi jama'a kun gane ku amma da ya je wurin boka boka ya magana sai ya ji maganar kamar ta ƙetare hankalinsa sai ya ƙi yadda to yanzu wannan ya kusa ya zama kafiri laifin nan na zuwa kawai ya ja sai ya sallar kwana arba'in Allah ba zai ansa ba kuma dole hadisin abu da da ma kun gane ko kala bujalatu bin abda bujalatu dan abda ya ce a tana kitabu umar radiyallahu anhu wata doka ta zo wurinmu daga wurin na umar a lokacin yana khalifan musulunci ya tsara wasu dokoki waɗanda suka dace da alƙur'ani da sunna sai aika ma jihohi na ƙasashen duniya ya aika ma ƙasashen duniya inda musulmai suke inda ya tura wakilansa shugabanci a ɓangarori to wata doka daga umar ta zo mana wannan dokar qabla mautihi bi sanatin kafin sayidina umar ya mutu ne da shekara ɗaya shekara ɗaya rage ba duniya ya rubuta wannan doka ya aika ga dokar abin da ta kunsa a niktulu kulla sahir duk inda wani mai sihiri yake boka ɗan duba yan cult duk inda suke a ƙasashen musulmi ya ce abu a kakkashe su duka wa sahira duk inda wata boka mace take don suna nan suma. bokaye mata duk inda suke hukuncinsu a musulunci a tattara su wuri guda a bombin ɗinsu kawai jama'ar musulmi duk musibar da al'umma ke ciki a yau na rantsi da alkur'ani a kashi 199.9 bokaye ke ja ana sa mutane a cikinta duk inda ka ji an kama ɗan mutane ya ɓace bokaye ne suka sa a sace shi a kwakula ido a yanke kunne a yanki nonon mace a yanko farjin ya mace duk inda ka ji an ce an yanke kai wallahi tallahi bokaye ne suka sa ko masu asiri jama'ar musulmi kun gani a mahaukata goma duk inda ka ga tara to galibinsu matsafa ne jama'ar musulmi kun gane suke tsafi su haukata 'ya'yan mutane ko matan mutane tare da cewa yanzu analysis kamar yana nuni akan duk inda ka ga mahaukata goma maza to tara shaye-shaye amma duk inda ka ga mahaukata goma mata to tara asiri ne jama'a kun gane ku? allah kyauta wa amma man atat arrafan amma ko kaga duk wadda ta je wurin dan duba shine arrafan duk wadda ta je wurin dan duba aw sahiran duk wadda ta je wurin mai asiri aw kahinan ko ko duk wadda ta je wurin boka fala tuqbalu salatuha ba a karɓar sallarta na kwana arba'in jama'a kun gane ku wannan da sharaɗi in yi magana ta kiyarda jama'ar musulmi kun gani mace ce ta je wurin boka sai aka ce to bukata za ta biya amma uban da ya haife ki ki san yadda za a yi ki zina da shi wannan abu ne mai sauƙi wurin fa waɗanda ake wa irin waɗannan asirce asirce musamman maza za a ce mutum sai ya zina da uwarsa kuma na rantse da alkur'ani zai je kuma uwar ba za ta san shi ya zina da ita ba zai sa zai tura kati ya biya su duk yadda za a yi aje a sato uwar yana can wani wuri a can wani gida a je mai da ita ana shiga da ita a ɗaura kanta da fuskarta a danne ta a bankara ta da ƙarfin tsiya idan tana rufe ya so ka zakari shi a cikin farjin da daga wannan farjin ya fito ya gama abin da zai yi da uwar da ta haife shi ya ɗaga ta sannan a ɗauke ta a fitar ita sannan sai su je sake ta kawai ta tafi kuma in bai haka ba bukatar shi ba za ta biya ba billahi lazi la ilaha illa huwa ana haka bu boka yana shar'anta ma wasu da suka je wurin su yin haka kuma suna yi. allah kyauta to shi ne ya ce da kafar ko kufran asgar la ya kuri juha na minal milla duk wadda ta je wurin boka ya magana ta ƙi ta yadda da maganar to ba a ƙara karɓar sallar ta har tsawon kwana arba'in kuma ta yi kafirci kafirci karami wanda baya fitar da ita daga cikin musulunci wa huwa zambun kabir sai dai ta sani laifi ne mai girma karibun min al-kufr akbar gabi yake da kafirci babba da ake wa Allah irin kafircin fir'auna da hamana qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce man ata arrafan duk wanda ya je wurin dan duba anan sai ka ce ko boka ko matsafi ko mai asiri ko mai kara-kara da sauransu ne duk gasu nan fasaddaqahu hubi ma ya ya yadda da abin da bokan ya gaya masa faqad kafara bima unzila ala muhammad ya kafirce ma duk abin da Allah ya saukar wa annabi muhammad kakaf ya kafirce wa abu duk wani abu da Allah ya saukar wa annabi kakaf ya kafirce wa abu in yana sallah ƙarya ne Allah ya ce ya kafirce wa sallah in ma yana azumi ƙarya ne ya kafirce wa azumi salati in yi Allah ya ce ƙarya ne ya kafirce wa azumi tunda ya ce faqad kafara bi ma unzila ala muhammad wannan hadisi ingantacce ne al'imamu abu dauda ya fitar da shi lamba hadisi na dubu da tara 3904 haka al'imamu Turmizi. ya fitar da shi lamba hadisi na 135 ibn maja ma haka lamba hadisi na 639 haka wasu malamai Allah kyauta wa man ja'at ila arafin duk wacce ta je gurin dan duba aw sahirin ko ta je wurin mai yin asiri walamtu tusaddiqhu amma bata gaskata shi akan abin da ya gaya mata ba abin da ya faɗi sai ta ji ba zai yi gare ta ba gaskiya to lam tuqbal salatu ha arba'ina yawman ba a ƙara karɓar sallata har tsawon kwana arba'in kuma dole ta yi jama'a kun gane ku? ƙala alaihi salatu wassalam annabi ya ce wa man ata arrafan duk wanda ya je wurin ɗan duba ko boka ko mai asiri da kara-kara da sauransu walam yusaddiqhu bima yaqul bai yadda da bukan game da abin da ya gaya masa ba ko yake gaya masa yana faɗi kana jin kai kai kai kai kai ba zai ba ka tashi ka je ka aiki da abin to lam tuqbal lahu salatu 40 yawma ba a ƙara karɓar sallar shi ta tsawon kwana 40 tunda ya ƙi yadda da abin da aka gaya masa amma san da ya je da ya yadda da abin da aka gaya masa billahi lazila la ilaha illahu ya zama zunzurutun kafiri kafiri kuma irin fir'auna da hamana kafircin kafirci irin na fir'auna jama'a kun gane ko allah kyauta to wannan shine karshen karatu akan abin da ya shafi watan matsala kan watan sihiri da bokanci da sauransu zan ɗan tattauna wasu matsaloli kaɗan in allah su kafin mu ci gaba dangane da abin da ya shafi matsala ta sihiri ɗin nan da yawa malamai kamar al'imamu laisu ɗan sa'ad yana cewa shi sihiri a sihiru amalin rabu fihi ila shaitan wabi bi ma'unatin min sihiri shine wani aiki wanda yake kusantar da mutum a cikin yin aikin zuwa ga shedan da kuma neman taimakon shiɗan a kan yin wani abu jama'ar musulmi kun gane ko amma al'imamul azhari shi cewa ya asulu asulu sihiri sarfu shi'i an haƙiƙatihi ila shi ne juyar da wani abu daga haƙiƙanin yadda aka sansa ya koma wani abu yanzu nan za ka ga mutum yana ƙaunar wani sai a je a yi abin da za a juyar da ƙaunar da yake ma wannan sai ga ta koma bala'in ƙiyayya yanzu nan za ka ga shagon mutum ba ka rasa jama'a koyaushe ana hada-hada amma sai a je a juyar da zukatan mutane ta yadda gaba ɗaya ta hanyar sihiri ba mai ƙaunar zuwa shagon sai dai ƙadangaru sai ya zauna shi kaɗai har kayan shagon su ƙari mutum na tare da mota sai a yi asiri duk motar da ya hau sai ya haɗari jama'ar musulmi kun gani yaro ne haziki mai karatu ko yarinya hazika sai a je a yi asiri gaba ɗaya sai ka ga da mai ya, ko mayan karatu ne sai ga yanzu ba abin da bai ƙauna kamar karatu duk inda ya tasan ma aka matsa mai aje a yi sai ga ya mai da abin shiriri ta kawai jama'a kun gane to wannan shine sihiri kamar yadda wasu malamai suke faɗi kamar yadda shi al'imamul azhari watan ya fassara allah kyauta amma al'imamu shamir ya ce daga ibn aisha al'arabu inna masu miyatti sihira sihiran larabawa na cewa sihiri sihiri ne li'annahu yuzilu sihata ilal mar yana gusar da lafiya a jikin ɗan adam zuwa ga rashin lafiya yanzu nan za ka ganka lafiyar kalau amma sai wani ya sihiri sai ya tura shaidanin aljani a jikinka sai ka ga mutum koyaushe bai da lafiya ko ya ce maka mara shi na yawan ciwo ko kirji ko kai ko ya ce gaban shi na yawan faduwa ko ya ji koyaushe jikin shi bala'in zafi ko wani bangare zafi wani bangare sanyi ko ya je wani gaba ɗaya jikin shi ya ɗauki sanyi ko kuma ya ji dai kullun jikin shi a rikici, a je asibiti duk a wani wani tesis a yi a ce wallahi ba ga komai ba wani ne danna mai sihiri Allah kyauta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma shi ibnu farisin game da sihiri cewa yi qala kaumun huwa ikhrajul batili fi suratul haqq shine fitar da ƙarya a surar gaskiya an gane ko Allah kyauta to sihiri a fassara ta ma'anar shari'a aka ce huwa kamar yadda ibn qudamatul maqdisi ya fara magana dangane da abin da ya shafi sihirin ya ce huwa uqadun sihiri wani kulli ne allati na aminu ne watan magana da Allah yake faɗi a kula a bi rabbil falaq inda yake cewa fil ukadi kun gani wani ɗan kulli ne za a yi shine huwa ukadun warukan sai wasu yan wasu surkulla a tofa wa kalamun da wasu yan maganganu waɗanda za ka ji ana ka rasa gane mai ake faɗi ya mu bihi wanda shi boka za ka ga yana magana da kalmomi. kalmomin ya yaktubahu ko ka ga yana rubuta su au ya amalu shay'an ko ka ga yana yin wani aiki yu'athiru fi badil masur wanda abin za ka ga yana tasiri a jikin wanda ake wa sihirin au kalbihi ko a cikin zuciyarsa wani sai ka ga kawai an yi sihirin sa mai shakka kullum zuciyar shi baya yarda da wani da kuma an san akwai amintaka a tsakaninsu au aklihi ko ko a hankalinsu kaga an haukata mutum min gairi mu ba lahu ba tare da in za su yi abin ma ga su ga wanda za su yi wa ba suna can wani wuri wanda za a yi mai yana can wani wuri shi sa billahi lazi la ilaha illahuwa dole mutum ya lazanci karanta waɗannan azkar na safe da yamma don bari ku ji watan shi sihiri da kuke ji ko kuke gani in an yi babu wanda zai ce saboda salahar sau ba za a iya mai tuka masa ba babu shi saboda an wa annabawan Allah kai alara asihin ma annabi Muhammadu an mai sihiri kuma ya kama shi sai da ya kwana arba'in a jikin annabi hadisin bukhari ne da muslim to gaya mun waye zai ce ya fi karfin ai mai sihiri babu don haka ka lazimci waɗannan azkar ɗin in Allah ya tsare ka to shi kenan sai ga ana ta yin sihirin amma Allah ya tsare ka yanzu wani akwai sihiri a jikin shi sihirin tun baban shi aka yi ko kakan shi amma yana nan yana bin jininsu shi ne sihiri da ake da jini a ce a samo jinin wanda za a yi wa sihirin jama'a kun gani ko a ce a samo gashin hammatarsa ko gashin marasa ko su masa to irin wannan sihirin in an yi mutum ne za ka ga ɗan kasuwa ne idan wani zai je a yi sihiri a lalata mai tunani a watsa harkar kasuwancin sai a ce masa ya samo ko gashin mara ko gashin hammata ko gashin kai ko kumba ko jinin jiki ko kaki to idan aka yi sihiri da wannan sai kaga shi wanda aka yi sihirin sai kaga ya koma mashiririci gaba ɗaya bibu da shago kun gani a yi an yi je kasuwa siyo kaya ba zai je ba duk sanda wani ya kawo mai kaya da kanshi ya sa mai a shagon wallahi talla ba zai zauna ba haka haka yansu lalace to irin wannan sihirin shine za ka ga idan mutum na da mata tana ɗaukar ciki ta haihu sihirin sai ya bi shi ɗan da aka haifa masa shi ma ɗan sai ya taso ka ga mashiririci in an sa shi makaranta ya ƙi zuwa duk abin da za a yi sai ga ta a ciki shi ma idan ya girma ya haihu sai ga abin ya bi abin nan nasa jama'a kun gane wani sihiri ne can ya biyo su to amma da izinin allah idan mutum ya lazamci waɗannan azkar ɗin waɗannan zikiroyi da ake na safe da yamma da wasu abubuwa waɗanda mai yiwa in akwai lokaci za mu bayani a kansu sai ga Allah ya taimaki mutum abin ya lalace Allah kyauta sai ya ce walahu haƙiƙatu a cikin sihiri da ake wa mutane yana da haƙiƙa sihiri faminu ma ya akwai wanda wallahi da an yi shi zai kashe wanda aka yi wa kisa kisa sosai ai sihiri yanzu mutum ya mutu wallahi akwai shi jama'a kun gane ko za ka ga an yi sihiri ga kuma mutum ya mutu kuma kai ka san sihirin da kuka mai ne ya ja ya mutu amma ba a iya mutuwan sai da izinin Allah amma sababin shi ne sihirin jama'a kun gane ko Allah kyauta wa ma muridu akwai wanda zaka ga kuma in an yi sihirin shi yana sa rashin lafiya ne mutum kullum ya ta fama a je asibiti a ce ba a ga komai ba da ma kun gane ko wa ma ya akhudhu rajula an imra'atihi akwai kuma wanda ke rike mutum game da matarsa ba abin da zaka iya da matarka an riga an rike ka fayam na uhu wata sai ka ga ya hana mutum iya saduwa da iyalin shi sha'awa na bujuro ma da ka kalle ta sai ka ji kana kallanta watan wani bakin ciki sai ya taso maka ko kuma sai ka ji kawai zakarin ka wani yara kamar tsimma aka sa maka wanda ya jiki amma da ka fita waje sai ka ga kana sha'awa ta zakarin ka ya daga da kuma za ka matse ta to yadda sai kuma ka ga kai zina da ita lafiya lau amma kullum sai ga ita ma ka kyamar ta kake ba ka sha'awarta duk yadda sha'awa ta motsa maka za ga ita ko koya za a yi ba za dai ka ji ka iya bayan bukata da ita ba to akwai sihirin da haka ake yi wasu jama'a kun gane ko wa minhu a cikin sihiri ma fari bainal mar'i wa zawjihi akwai wanda ake yi dan raba tsakanin mutum da matarsa wa ma yubaghidu ahaduhuma ila ilal akhar akwai sihirin da ake yi ba raba su za a yi mai sake ta a'a za a sanya ma ɗayan cikin mata da miji ne bala'in ƙin ɗayan Da ma kun gane ko awi habibu bainas ne akwai sihirin da ake yi kuma wanda zai soyantar da tsakanin mutane biyu yanzu nan kawai sai a yi mutum asiri sai kaga kawai haka nan an sanya mai azabar san wata yarinya da ma kun gane ko duk halin da yake ciki suna in yaji an faɗa na yarinya sai ya ji kawai yanzu ya watsaki da ma kun gane da zarar ya kwana ɗaya bai ganta ba sai ka ga bayi da lafiya ana ɗaukar shi aka kai ta ya ganta sai ka ga ya watsaki sai ka ga ya zautu jama'ar musulmi kun gane ko kuma yarinya ta je a yi mata sihiri a kan wani yaro a sanya soyayya a tsakaninta da shi sai ka ga uban ta tsine mata bata damu ba a kan wannan uwarta ta tsine mata bata damu ba a kore ta a gidan bata damu ba danginta duk su fita harkarta wallahi za ka ga sai ta kama murna tana yawo wurin kawaye cewa a taya ta murna ita yau ba mai sa mata ido ba ruwanta da kowa ba ruwan kowa da ita na rantse da alkur'ani sihiri ne aka yi mata jama'a kun gane ku ba wanda zai makita magana ya ce ko allah ya ce annabi ya ce a lokacin da kuke ba ma ta jin me kuke faɗi amma za ka ga kamar tana kallon ka kamar tana jin ka duk ba ta ji kuma wannan sihirin galibi a yau shine ake da yawa yara 'yan mata saboda shi abin da ake so a ba ta abu ta ansa kawai ka ba ta abu amma ba tare da wani tsakani ba kawai abin da ake so ka miƙa mata ta ansa tana ansa sai ta ji tsiga jikinta kama wani yamama haka ta tashi da ta anshi abu to sihirin ya shiga kenan ko kuma a ce a je a samo rigan mamanta ko ɗan dress ɗinta ko skirt ko a ce a samo singiletin da take sawa abubuwa dai on da wayanta. Da ma kun gane ko safar kafa ko niƙabi ko kufa safar hannu sai a ce a samu ta da ma kun gane ko kuma a sa wani ya bi ta so ake kawai a ga ta taka ƙasa ba da takalmi a kafarta ba sai a ce a kalli daidai wurin a ɗebo ƙasar jama'ar musulmi kun gane wani asirin kuma da ake wa yara 'yan mata abinda ake so shine kawai magana ta saurari magana shi kawai abinda ake so kenan ko kuma da ya kira ta ta wayoyo si ido hudu suna yin ido hudu sai ta ji kamar wani haske ya shiga idanta sai ta ji yamama kawai asirin ya ratsa jikinta to na rantsi da Allah ba wanda isa ya raba ta da ita sai dai Allah duk yanda za a yi sai ku ta mamaki waya aka yi wani abu ne ba ta ta ci ko ko wani abu ne ba ta ta ansa a waya fa yanzu yaro zai iya samun lambar yarinya ya kira ta kawai a waya abinda ake so yana kira ita ta ɗau wayar yi magana kawai magana ta shiga kunnanta ta kan waya za a yi asirin a tura ɗi yara 'yan mata sai kun kiyaye wannan shi sa ku je ku karanta ladubban riƙe waya wanda bakar abu zaidin ya rubuta duk irin waɗannan tsafe-tsafen ana yin yanzu a kan waya Allah kyauta to kun ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'una amma wahid bali ya ce abin nufi da sihiri wattifaqun baina sahirin wa shaitanin shine hada kai tsakanin boka da wani shaidan ala an ya koma sahirun fili al mahrumat akan watan shi boka zai tsaye akan wani aiki daga cikin ayyukan da shari'ar musulunci ta haramta au shirkiyar ko kuma ayyuka na shirka za a haɗa kai ne tsakanin boka da aljani. aljanni kan wani aiki da boka zai ma shaɗanin aljanni wanda wannan aikin haramun ko kuma aikin shirka ne fi muqabili musa'adati shaɗani lahu a madadin in yi haka wani abu da shedan zai yi shi kuma na taimaka masa shedanin aljani zai mai na taimakawa fi ma ya tsalubu minu cikin abin da shi bokan yake nema daga wurin shedanin aljani ya taimake shi akai da ma kun gane ko Allah kyauta wasu daga cikin hanyoyin da boka yake bi don su samu kusanci da shedanin aljani don yi musu aiki shine ba'adu wasa'ilil ah, sahara في التقرب إلى الشيطان يتشي